بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو da هذا haɗa mu a الأمر بالمعروف والنهي عن المnkar wato umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana munanan ayyuka wannan al'amari shine kuma zai haifar da haɗin kan al'umma gaba ɗaya ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku ne mafi alkhairin al'umma wato babu al'umma mai daraja da aka yi a duniya daga farkonta zuwa yanzu kamar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata al'umma da aka yi a baya komin darajanta ba ta kai darajan wannan al'umma menene ya ba ta wannan darajan shine umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki duk abin da aka ga ya kamata al'umma su yi shi ba su yi shi ba al'umma mazan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tinatar da junansu kan ai abin da ya kamata a bar shi ba mai kyau ba ne al'umma mazan Allah sallallahu alaihi wasallam suna gargaɗin junansu cewa bai kamata a yi shi ba wannan kuma shi zai tabbatar da cewa al'umman tana amfanin junanta. Yasha aka ce ne kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas wanda aka fitar da su domin amfanin jama'a khayrun nasi anfa'uhu linnas mafi alkhairin mutane su ne wanda ya fi kowa amfanin jama'a to kowa da hanyar da zai amfani dan uwansa idan mutum malami ne zai amfani yan uwansa ta hanyar nasihansa da shiryarwansa da nuna wa mutane alkhairi da kuma hana su daga abubuwa wanda suke na sharri da karantar da su addini da nuna musu ga yadda addini yake da kuma ƙoƙarin haɗa kansu su zama tsintsiya ɗaya matsaurin kiɗa idan mutum mai kuɗi ne zai amfani al'umma ta hanyar dukiyarsa ta hanyar taimako da ciyar da dukiyar fi sabilillahi don mutum mai ƙarfi ne zai iya amfanin 'yan uwansa musulmi da ƙarfinsa idan mutum wayayye ne zai iya amfanin ‘yan uwansa musulmi da wayewarsa saboda haka al'umman musulmi suna amfanin juna kowa yana amfanin ɗan uwansa annasu linnasi min hadrin wa badiyatin ba'dun li ba'din wa in yashkuru khadamu mutane suna amfanin junansu sawa'un a ƙauye suke ko a birni na birni na amfanan mutumin ƙauye mutumin ƙauye na amfanan mutumin birni kuma ko da a ce ba su san hakan ɗin ba kana amfanan ɗan uwanka ta inda baka san ma cewa kana amfanan sa ba haka nan shugabanni suna amfanan al'umma ta hanyar shugabancinsu idan shugabancin ya zama na gari zai tsare maka addininka sannan kuma zai kula maka da maslahar rayuwarka kaga sun amfani al'umma ta hanyar addini amma abin da ya shafi haɗin kan musulmi ko shakka babu sai musulmi sun tsaya da gaske kafin kansu ya iya haɗuwa su kan kafurai ubangiji ta ala ba mu labari tuntunin kansu a haɗe yake don farko har zuwa yanzu su suna da haɗin kai musulmi kuma an yi ta kiransu zuwa ga haɗin kan ayoyi daban-daban hadishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban har wani yake cewa bahastu anil fi al-ard kulliha bilad Allah gharban wa mashriqa wa lam ara kal ولم أر كالإسلام أدعى wa la mithla ahlihi ashadd تفرقا yace na yi bincike a addinai na duniya gaba daya sannan na yawace duniyan nan na kuri gabar na kuri yamma na ƙure gabas na yamma ina ta bincike Ya ce ban ga addinin da yake kiran masu shi zuwa ga haɗin kai kamar addinin musulunci ba babu wani addini da yake kiran yan uwa ko kuma waɗanda suke rike da wannan addinin su haɗa kansu kamar addinin musulunci yace amma kuwa ban taɓa ganin waɗanda kansu yake rarrabe irin musulmi ba addinin su ya fi kowane addini kira a haɗa kai amma su suka fi kuma rarrabuwan kai idan ya shiga cikinsu ya yi galba wato ainihin a kansu wannan abu shine wanda ya kamata mu faɗaka da shi wayanda ba musulmi ba kansu a haɗe su ko musulmi an kira su zuwa ga haɗin kai amma kuma kansu a rarrabe yake bangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبعتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ويقول ده إجياء الله قبائلكم ويقول ده توحيدي ويقول ده القرآن ويقول ده الدين الله شين الدين المسلمين قبائل كده قرار ربا فالقرار ربا إلي يند يهود ونصارى سكرار ربا ku haɗa kanku ku riƙe addininku kuma ubangiji ta'ala ya ce ku tina ni'imar da Allah ya muku dacen ku abokanin gaba ne kuna gaba da juna amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa zukatanku kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƙabilu biyu a madina al'ausu da khazaraj ba sa ga maciji kowa ƙoƙari yake ga ya cutar da ɗan uwansa ƙoƙari yake ga ya kashe wanda ba ɗan ƙabilansa ba amma musulunci da ya zo sai ya haɗa kansu gaba ɗaya kowa in ya shiga musulunci to kowa sai ya zama ɗan uwansa kawai kamar uwa ɗaya uba ɗaya ko fiye da haka ba to da haka ubangiji ta Allah yana tunatar da mu ni'imar da ya mana na haɗa kanmu da ya yi a can farko a addinin musulunci muka zama in ɗaya matsaurin ki ɗaya sannan ubangiji ta Allah ya ce da muna kan gaɓa ne na wutan jahannama zai da mutum zai mutu akan shirka ko shakka babu zai fada wutan jahannama to amma Allah ta'ala sai ya tsamo mu daga wannan gaba ne da addinin musulunci da sallamawa da miƙa wuya wa hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mu riƙe wannan kira wanda ubangiji ta'ala yake kiran mu a kansa kuma ba za mu taɓa yin nasara ba matuƙar ba mu haɗa kanmu ba domin haɗa kanmu nan ne za mu yi nasara manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa yadullahi ma'al jama'a wato taimakon Allah yana tare da jama'a yana tare da haɗin kai yana tare da dunkuluwa a wuri guda musulmi in suka haɗa kansu komin su abokanin gabansu ba za su ci nasara a kansu har sai idan an samu rarraban kai sannan sai a ci ba. a yaƙin badar musulmi ɗari uku da sha uku kafurai mutum dubu ɗaya saboda haɗa kan da suka yi sai suka ci galba akan kafirai amma a yaƙin uhudu kuma musulmi dubu ɗaya munafukai suka kauce suka ja ɗari uku suka za mutum ɗari bakwai kafurai abokanin gabansu mutum dubu uku suka zo suka ci galba a kansu saboda me saboda rarraban kai da aka samu a da rumat jayayyar da aka yi akan bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yasa kafirai suka ci galba akan musulmi sai daga baya ne musulmi suka kwato nasara saboda haka idan ba a haɗa kai ba aka dinga jayayya wala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku dinga jayayya a junan ku ku kasa haɗin kai sai zama kun yi kun faɗi ba za ku yi nasara a cikin al'amuran ku ba kuma karfin ku zai tafi saboda saɓani da kuke yi a tsakaninku. amma idan kuka haɗa kai kuka bi abin da musulunci ya zo da shi to shi kenan za ku yi nasara kuma haɗin kan musulunci ne kawo shi kuma hanyar da za a bi kan ya haɗu musulunci ne ya zo da shi a bi tauhidi a bi sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da wani abu naka sai abunda da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wata riwaya ingantacciya wanda na sa'ir da ibnu hibban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace satakunu ba'di hunatun wa hunat faman ra'aytumuhu farqa al-jama'ata أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتله فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض مازال أساسما أيتي باينسا زائد إن سام هنات وهنات abubuwa munana abubuwa marasa kyau wanda shari'a ba ta yadda da su ba a cikin al'ummarsa sai ce duk wanda kuka gan shi yana son ya rabu da jama'ar musulmi ya je ya haɗa kai da kafurai shi ba inda musulmi suka karkata ba nan yake ba yana neman ya haɗa kai da kafurai ko yana son ya raba al'amarin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce kowane ne shi komai matsayinsa a cikin al'umma ku kashe shi faqtuluhu ku kashe shi yace saboda taimakon Allah yana tare da jama'a yana tare da haɗin kai duk wanda yake neman ya riba kan musulmi to wannan ba mutumin kirki bane kuma baya son musulmin da alkhairi ba wanda za a saurara masa bane sannan mazalla sama yace shedan yana tafiya ne tare da wanda ya rubuta da jama'a saboda haka in ba ruwanka da jama'a musulmi ba neman haɗin kan musulmi kake ba ba neman cin nasarar musulmi kake yi ba to shaitan ne yake tare da kai duk inda ka gudu yana bin ka in a hankali kake tafiya yana bin ka in gudu kake yana tare da kai kenan shi yake jagoranta al'amuranka shaitan kuma ubangiji ta ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan shaitan makiyin ku ne ku rike shi mafi karka yadda da shaitan shaitan shi yake farraka jama'a ya raba kan musulmi karka yadda da wannan kuma shaitan din sawa'un shayatinul insi ko shayatinul jinni shaidan na aljani ko shaidan na mutum akwai shaidano na mutane akwai shaidano na aljani wannan shaidan na aljani zai sa maka wasu wasi a cikin zuciyanka ya riba ka da gaskiya ya riba ka da jama'an musulmi ya kau da kai ga barin tafarkin Allah shaidano na mutane kuma shine wanda zai zo kiri-kiri ya zai na cusa maka ra'ayin da ba shi bane zai nuna maka abun duniya zai maka wayo ya loba kai kau da kai daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu shaidanun mutane ma aksarahum mamakin yawansu wanda suke bin al'umma suna rarraba kai saboda haka kada mu yadda da wannan limamai da masu tafsiri da masu wa'azi masu karantar da al'umma su ne jagororin al'umma musulmi idan za a samu shaidanun mutane su dinga shiga cikinsu suna raba kansu suna gora kansu suna kau da su daga tafarki madaidaici to idan suka lalace fa al'umma gaba ɗaya ta musulmi ta lalace wanda haka lallai ne musamman muke yi mu rike imanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala mu duba menene ya kamata mu yi mu yi mu tsaya akan gaskiya kada wani son abun duniya ya zai rarraba kanmu kada siyasa ta shigo cikin malamai da limamai ta zo ta raba kan malamai da limamai su dinga faɗa da junansu wanda galibinsa kuma son abin duniya ne a dinga yawo ko a dinga zuwa kanku ana ba ku kuɗi ana nuna muku kar ku yi wane ku yi wane kar ku yi kaza ku yi kaza kuma alhalin wane din ba shi ya cancanta ba saboda haka sai ka bar abin da kai imani cewa shine gaskiya kuma shine maslaha wa al'ummar musulmi na Najeriya gaba ɗaya ko na jihar Adamawa saboda wani abin duniya da ka karɓa, sai ka bar wannan ka dawo bangaren da kila idan ya hau zai yi barna ne kuma ba zai lura da maslahan addinin mutane ko kuma abin da ya shafi rayuwarsu ba nan sai a ka kawai kuma da malamai yan uwanka wanda su kuma suna tsaye a wancan a wancan bangare ko da ka wajibi ne mu ji tsoron Allah kada mu biye wa shedan su wayancan sun hada kansu suna zaben wanda yake addinin su kuma mu hada kanmu mu zaɓi wanda yake addinin musulunci mutumin kirki bawan Allah wanda zai kawo mutane gyara wanda haka abun kunya ne a ce su suna iya haɗa kansu su ce wani ne za a yi ba ruwansu da musulmi suna ganin nasu in ya hau shi ne wanda zai kula musu da addininsu da rayuwarsu mun kuma a ce ba mu da wannan aqidan mun rufi abubuwa kara zube shugabanci ba abun wasa bane ba abun wasa bane dole ne mu tabbatar da shugabanci na adalci mu tsaya akan gaskiya kada mu yaudari kanmu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya rasu ba a binne shi ba a kabarinsa sai da aka tabbatar da wane ne shugaban al'umma gawansa tana nan ana can ana mitin ana tattaunawa wa ya kamata ya zama khalifa sai da aka tabbatar da Abubakar khalifanci sannan aka zo aka wanke gawan manzo Allah sallallahu alaihi aka mata sallah aka binne ta a kabarinsa saboda muhimmancin shugabanci dan jama'a rayuwarsu ba ta yin kyau idan babu shugabanci in babu shugabanci na gari kuma kamar ma babu shugabanci ne la yasuhu nasu fawdan la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum satu mutane ba sa gyaruwa in babu shugabanci a cikin su idan jahilan waɗanda ba su san me ake meye shugabanci ba wanda za su zalunce su ba su san addini ba ba ruwan su da addinin ka ba ruwan da kishin musulunci su za su jagoranci al'umma to kamar ba su da shugabanci ne kwata-kwata saboda haka dole ne a tsaya a tabbatar da musulmi ya karbi wannan jihar musulmi kamar yadda su ma suka tsaya suka ce sai nasu zai karba da ma mu tsaya mu tabbatar da cewa musulmi mutumin kirki shine zai jagoranci wannan al'umma din imam tahawi a cikin littafin sa al-aqidatu tahawiyya yana cewa yana faɗan aqida ingantacciya aqidan magabata yace wa nara jama'ata haqqan wa sawaba wal furqata zaidan wa azaba mu aqidan aqidan mutanen kirki fidan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina aqidan magabata shine mu muna ganin haɗin kai shine gaskiya kuma shine daidai sannan rarraban kai kuma barna ne kuma azaba ne zaiqan wato ɓata ne mutane zama kansu ba a haɗe ba musulmi wannan ɓata ne sannan kuma azaba ne me ma'anan azaba in kanku ya rabu, abokanin gaban ku za su ci galba a kanku idan suka samu nasara a kanku kuma za su ɗanɗana muku kuɗan za su wahalar da ku za su azabtar da ku amma idan musulmi suka haɗa kansu to komin yawan kafure ba su isa su ci galba a kansu ba da haka kenan matukar ba a haɗa kai ba matukar an samu rarrabuwan kai saboda son abun duniya ko shigowan 'yan siyasa a cikin malamai suna juya su yadda suka ga dama baka da imani da tsoron Allah da zaka ce ya kamata abin da ya kamata nan shi za a yi za a iya sayan ka ka je ka nan ka sai da addinin ka ka sai da jama'a saboda wani abun duniya da aka baka to idan kai haka kuma kana nema wa al'umman kasan nan azaba da wahala kuma kana daga cikin waɗanda suka sabbaba musu wannan kuma ubangiji ta'ala sai ya tambaye ka ranar alkiyama domin malamai da limamai su ne jagoran al'umma kuma idan kai sakaki wasu wasu waɗanda ba musulmi ba suka zo suka kwace wannan jiha suka ainihin zo suka karɓi shugabancin saboda rarraban kai da aka samu a cikin al'umma da sababinka ka sani kana da kamishin a cikin wannan Allah ta'ala sai ya tambaye ka kana daga cikin sababi da yasa aka samu wannan saboda haka wajibi ne mu tsaya mu tabbatar da cewa shugabanci na gari ya tabbata a wurarenmu a ƙasarmu a kuma ainihin wato ainihin jihar baya halatta mutum ya miƙa al'amarinsa zuwa ga kafirci yaje yana son kafuri kamar yadda ake son musulmi ya ji cewa kafuri shi yake son ya yi nasara akan musulmi ko ya jagoranci al'umma addinin musulunci bai yarda da wannan ba muna da alwala wal bara a cikin addinin musulunci akwai ayoyin alqur'ani kacce kacce da suke magana akan wannan sannan kuma akwai hadisai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ubangiji ta ala ya cewa ya allazina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya ya ku wadanda imani kar ku riki makiyana su ne kafirai da makiyanku abokanen soyayya ma'ana waɗanda ku so su fiye da yadda kuke ko yadda kamar yadda kuke son mu'minai kada ku yi haka Allah ta'ala ya yi wannan kashedin kuma duk mutum mai irin wannan to ana siffanta shi da siffa ta munafurci cewa munafiki ne a cikin musulmi matukar yana son kafirai kuma yana son kafirai su ci nasara akan musulmi yasa wata ayan ubangiji ta ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum ya ku wadanda kuka yi imani Allah na kiran muminai bayin Allah na gari ya ku wadanda kuka yi imani kar ku riƙi yahudu da nasara masoya ku so su ku jibinci al'amuransu ku dinga son cewa su ne za su jibinci al'amuranku kada ku yi haka Allah ta'ala ya ce shashin su masoya shashi ne Mana su kafirai sun haɗa kansu suna son shashi musulmi ne ba sa su to ku kada ku yi haka Mana kada ku so su tun da su maƙiyanku ne kuma ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya jibinci al'amuran kafurai ma'ana yana son kafurai kamar yadda ake son musulmi yana son su yi nasara akan musulmi su jagoranci musulmi to duk wanda ya haka ubangiji ta'ala ya ce yana daga cikin su yana daga cikin kafurai ma'ana hukuncinsa hukuncin kafuran ne makomarsa kuma za ta zama makomar kafuran tunda yana tare da su yasa ta ayar Allah ta'ala ce wala tarkanu idan allazina zalamu fatamassakumun nar kar ku karkata zuwa ga azzalumai kafurai azzalumai sai wuta ta shafe ku saboda haka idan kana son mutum a nan duniya to za a tashe ka tare da shi ranar alkiyama almar'u ma aman ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama sabai suka ce bayan kasancewansu musulmai manzo bai faɗi magana da ta faranta musu rai ilmin nan ba Abu Sa'id ya yace bayan kasancewa na musulmi ba magana da ji daɗin ta irin maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama Allah zai tashi ka tare da shi sai ce fa inni uhibbullaha wa rasulahu wa abubakar wa umara wa illam fa arju an akuna ma'akum yawm alqiyamati wa illam amal bi amali yace ina son Allah ina son manzo Allah sa ina son Abubakar ina son Umar kuma ina fatan Allah ya tashe ni tare da manzon Allah da Abubakar da Umar ko da ban yi aiki irin nasu ba saboda in kana son a tashe ka da kafurai ranar alkiyama makomar ka ta zama irin tasu to ka so su a nan duniya ko da kana sallah kuwa ko kana faɗan la ilaha illallah zalla sa sama ne ya faɗa almar'u ma aman ahabba yawm alqiyama ko da ka aqidan sahabbai ba haka suka rayu ba ba haka suka rayu ba musulmi su ne nasu su ne ƴan uwansu amma kafurai ba sa jibintan al'amuransu ba sa jibintan al'amuransu in kana son mumine zaka tashi da su ranar kiyama idan kafure kake so kuma za ka tashi da kafure ranar alkiyama da haka Allah ta'ala bai sanya shugabanci a hannun kafure ba bai sanya shi ba kuma kada musulmi su yi sakaki ya zama kafure su suke shugabantar su kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya yaj'al Allah lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ta'ala ba zai taba sanya wa kafurai wani tafarki da za su zo a ce su suke shugabantar musulmin duniya gaba ɗaya ma ku qurtubi ya fassara a ce duk musulmi su ba su da shugabanci sai kafirai su suke jagoranta babu wannan hanya sai dai idan musulmi suka bude to a bangaren su samun haka ne za a iya samun wannan matsala ne saboda haka musulmi kada su yi sakaki wasu waɗanda ba musulmi ba su zo su karɓi ainihin shugabancin su abun ba zai musu daɗi ba idan ka yi farin ciki da zaɓen da aka yi na shugaban ƙasa kai talaka wanda kake so ya ci kana murna kana farin ciki Allah ba musulmi wanda ake tunanin zai yi wa al'umma adalci zai karɓa musu haƙƙinsu zai bi musu haƙƙinsu yana da amana alhalin ba kuɗi aka baka ba ba wani ne ma kamfe ɗinka ba kai da kanka ka fahimci haka ka zaɓe shi tsakaninka da Allah kuma kai nasara to ka sani cewa hannu ɗaya baya ɗaga jinka wato shi kaɗai kuma ba zai iya jagorantar ƙasar lungu-lungu ko ina ba dole sai ya samu mataimaka mataimakan idan suka zama irinsa na gari to za a samu shugabanci na gari in suka zama kuma ba irinsa ba su kuma barna ne suke son a yi to ko da wasu ɓangaren dai sun ji daɗin shugabancin kai kuma ɓangaren ka akwai matsala a yankin da kake saboda babu mataimaka waɗanda za su taimaka masa waɗanda suke na gari saboda haka dole ne ya zamana waɗanda za a tafi da su a cikin wannan tafiya ɗin su zama nagari mutanen kirki masu amana matuƙar kana son ya zama na shugabanci nagari ɗin ya shafe ka kuma ka samu ainihin fa'idan da ake son a samu a cikin wannan jagoranci amma duk yadda sama ta gyaru in ƙasa ba ta gyaru ba to akwai damuwa yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya hana muminai su riƙi kafurai a matsayin abokanai shawara wanda za a tattauna da su abin da ya shafi al'amuran musulmi domin su ba alkhairi suke so wa musulmi ba shiri suke so musu to da ka shugaba na gari mukarrabansa na gari abokanin aikinsa na gari abokanin shawararsa na gari to za a samu shugabanci na gari amma shugaba ko ya kasance na gari idan abokanin aikinsa ba na gari bane abokanin shawararsa ba na gari bane mukarrabansa ba na gari bane babu yadda za a yi shugabanci ya tafi yadda ake so bangiji ta'ala ya ce ya amanu لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الله تعالى يتياك قوة أنه كي إيماني kada كريكي بطانة Kawas, a shugabancinku abokanin shawara muƙarrabai abokanin aiki min dunikum waɗanda ba ku ba wato waɗanda ba musulmi na gari ba kar ku yi wannan don ubangita ya ce la ya'lunakum khabala su fa ba sa takaita wajen haddasa barna a cikin ku abinda suke nufi a samu barna a cikin al'umma ba gyara ba shi ko mumini ba Allah na gari gyara yake bukata a cikin al'umma to duk da shugaba ya zama mai gyara idan bidanarsa su ne su waɗanda yake aiki da su mukarrabansa a ce ministocinsa yan majalisansa gwamnoninsa ba na gari ba ne bai isa kawo gyara ba don bai isa shiga lungu-lungu gari-gari a ce yana tsaye a gabansa za a yi abin da ya kamata a yi dole dai na ƙasa ne su ne da su shi umarni zai ba in mutum na gari ne sai aiwatar da abin da aka faɗa ne saboda haka ubangiji ta ya hana a riki bitana su ne makusantan shugabanni su zama wa'inda ba musulmi ba ko ba mutanen kirki ba domin su kan barna ne suke so barna suke son ai Ko ba sa taƙaitawa wajen barna in ji ubangiji subhanahu wataala saboda haka idan kuka zaɓo da ba na gari ba to ko shakka babu za su wahalar da ku a jihohin ku ko da ko a can saman akwai shugabanci na gari Allah ta'ala ya ce suna son abun da zai wahalar da ku waddu ma'anitu su damuwarsa ku sha wahala in dai su za su ji daɗi ko talaka zai mutu su ba matsalar. su bane an mun ga irin wannan shugabanci mutum shu kujeransa kawai yake karewa maslahansa kawai ko da talakawansa za su sha wahala za su shiga uku shi bai dame shi ba menene kawai shugabancinsa ya ci gaba kawai ko za a kashe al'umma ba matsala ba saboda haka wannan su ne irin shugabannin da suke bata shugabanci gaba ɗaya ko mukarrabai na shugaba wanda suke bata shugabanci gaba ɗaya Allah ta'ala ya ce kar mu riƙe wani to da haka kuri'ar ka kasan wa zaka zaba kai ka zabi kafuri ko ka zabi wanda ba na gari ba to ka lalata shugabancin yankin da kake ciki dole ne a zaɓi wanda yake ya cancanta domin shugabancin ya tafi daga sama har ƙasa iri ɗaya ya zama mutanen kirki ne suke jagorantar al'umma kuma a samu shugabanci na gari sannan Allah ta'ala ya ce su kafurai ƙiyayya ta bayyana a bakin su cewa ba sa son musulmi ba sa son musulmi da alkhairi kuma Allah ta'ala su da ya san abin da ke cikin zuciyarsu yace abin da suka ɓoye a zuciyarsu na ƙiyayya ya fi abin da suka faɗa a bakin nasu duk abin da zai nuna maka na adawa na zahiri to na zuciyarsa kuma ya fi na zahiri muni in ji ubangiji ta'ala wanda ya san me ke cikin zuciya to shi zaka yadda da su ba za ka yadda da su ba ba za ka karkata zuwa gare su ba kuma Allah ta'ala ya gaya maka ga matsayin su ga irin adawar da suke da musulmi ga irin ainihin yadda suke so a samu karna da fasadi a cikin al'umma yadda suke son al'umma su wahala ba su ji daɗi ba ba sa son al'umma musulmi su ji daɗi to kaga sai ka ba da iya ƙoƙarinka ubangi ta'ala ya ce Allah ta'ala ya ce muna bayyana muku ayoyi idan kuna da hankali ku gane Allah yana wannan bayanin tun mai hankali sai ya fahimta amma babu yadda za a yi a ce kana da hankali ka so abin da zai cutar da al'umma ka so abin da zai cutar da musulmi ka goyi bayan kafurai ko azzalumai su zo su jagoranci jama'a su ɗanɗa su gasa musu aya a hannu ɗanɗana musu kuɗa su walar da su in an yi haka ba a samu canji ba saboda haka mu ji tsoron Allah kowa ya san wane ne ya kamata ya zaɓa waye nagari gari waye wanda zai kawo ci gaban ci gaban al'umma sannan حديث يا تبتا دقو جمان الله صلى الله عليه وسلم يتما من وال إلا له بطانة بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبدانة لا تعلوه خبالا فمن وقي شرها فقد وقي وهو من التي تقلب عليه رواه مسلم والمعصوم رواه البخاري والمعصوم من أصب الله wato maza na suna ce babu wani wanda za a ba shugabanci face yana da bidana guda biyu bidana su ne manyan yufawiduhu fi amril umma wa yastanidu ilaihi amral umma wato wanda zai tattauna da shi a cikin al'amarin al'umma abokanin shawaransa abokanin tattaunawansa shi shugaban sannan kuma wanda zai dingina musu wasu ayyuka ya ce su je su yi taiki domin kowa da aikinsa kuma bayan shugaban kasa kai ka riƙe bangare kaza wannan bangare kaza wannan bangare kaza da kuma wanda za a shawari da su wata matsala me ya kamata a yi ta ina za a shawo kanta jawo wani amfani na al'umma ko tunkuɗe wata cuta duk wani wanda Allah ba shugabanci to yana da abokanin shawara abokanin aiki kala biyu akwai abokanin aikinsa wanda suke umurtansa da kyakkyawan aiki suke hana shi munanan ayyuka wannan sune na gari sune bitana saliha alwan bukhari tadulluhu ala alkhairi wa tahubbuhu alayhi suna nuna masa alkhairi kuma suna kwadaitar da shi akan aikin alkhairi wannan sune bitsana na gari waɗanda ya kamata idan shugaba na zai zama na gari su ne suke kewaye da shi kuma sune ne wakilansa a kowane jihohi a kowace jiha a kowane yanki suna umarni da kyakkyawan aiki suna hana mummuna suna nuna wa shugaban alkhairi ayyuka na alkhairi da ya kamata ya don amfani al'umma ya kawo gyara a ƙasa sannan suna kwaɗaitar da shi akan yi hakan idan shugaba ya samu irin wannan to shugabanci zai zama na gari gaba ɗayansa daga samansa har ƙasansa ba za a dinga kuka ba sannan ɓangare na biyu kuma su ne waɗanda bitsana wanda la ta'aluhu khabalan ba sa taƙaita masa wajen ɓarna muƙarrabansa abokanin shawaransa abokanin aikinsa aikin su ɓarna ne kawai kuma ba sa taƙaitawa suna umarni da mummunan aiki in za a yi kyakkyawan aiki su hana abin da zai amfani al'umma su bai dame su ba abin da zai cika musu aljihun su kawai shi ne damuwar ko da jama'a da su sha wahala to wahalan suke nema don me yasa za ka yi kaza ai sai ka yi kaza ibnu baka ya cewa zai dinga ce masa ai in ba kai idan ba kana fushi kana kashe jama'a ba to al'amarin ka babu da zai tafi haka za su dinga gaya masa dole sai ka rike wuta sai kana fushi kana kashe jama'a kana wahalar da su to nan ne za a ji tsoronka ka al'amarin ka tafi daidai amma in ka sake al'amarin ka ba zai daidai ba haka irin wayannan munanan ko mugayen abokan shawara ko abokanin aiki ko mukarraban shugaba suke gaya masa sai kaga kawai ya fushi da jama'a duk abin da suke so baya so abin da yake so kawai yake yi har kisan kai zai iya yi duk wani barna za su umarce shi da ita kuma ya aikata ba sa takaitawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi bukhari Ka ala sharri wa tahujjuhu alayhi suke nuna masa sharri kuma suke kwadaitar da shi akan sharri sharri ya kamata yi abu kaza na su lullube masa abu ko ya fahimci sharrin ya ce to ai dole sai kayi haka kafin ka kawo gyara su nuna masa in ba kayi hakan ba gyaran ba za ta yi ba shi sai ya hau kan sai ka al'umma suna ta shan wahala ana ta shan wahala abu a zahiri abin da ya kamata a yi wanda zai amfani al'umma ba za a yi saboda babu abokanen aiki na gari sai su lalata shugaban kamar ginda suka lalace manzo Allah sassan ya ce duk wanda aka kare shi daga sharrin irin waɗannan mutanen a shugabancinsa to tabbas an kare shi daga sharri ya zama abokanin aikinsa da abokanin shawararsa a shugabancinsa mutane ne nagari ba mutane ne masu sharri ba Allah kare shi daga mugayen ma'aikata da mukarrabai da abokanai shawara duk wanda Allah ya tsare shi daga wannan manzo Allah ya ce Allah ya tsare shi daga dukkan sharri kuma shugabancin sa zai tafi yanda ake bukata amma in aka jarrabe ka da irin waɗannan to an jarrabe ka da wahala kuma an tashi kai za a zaga mutane kai suke hangowa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa min allati taqalubu alayhi tunda yana da abokanai shawara na nagari mukarrabai ma'aikatansa abokanin aikinsa yana da nagari yana da kuma wanda ba nagari ba sai manzo Allah ya ce to duk wanda suka rinjaya zai zama ra'ayinsa kuma ya tafi ta idan galibin su nagari ne bayin Allah ne suna neman al'umma da alkhairi jara suke so da adalci da amana to shugabancin zai tafi yanda ake son sa sai karkata zuwa gare su in kuma galibin su mutanen banza ne wayanda suke neman al'umma da sharri ne to zai karkata zuwa gare su sai su ja hankalinsa su ja ra'ayinsa zuwa can sai kaga shugabancin ba zai kyau ba saboda haka kenan dole ne ka tsaya ka tabbatar da shugaban da kake zaton zai maka adalcin ka nema masa abokanin aiki kuma inda suke masu adalci waɗanda suke suke da amana ko da ba su kai shi ba ko ba su kai shi amana ba to ka duba wane ne ya fi dama dama a su don famanta abin nan abin nan fa tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falah ku yi koyi ko ba ku zama irin manya manyan mutane ba koyi da manyan mutane akwai rabo a cikin sa saboda haka ka zabi nagari domin ya taimaka wa shugaban da ake tammani nagari ne domin ayyuka su tafi yadda ake so shugabanci ya zama nagari gaba daya amma in ba haka ba to ko shakka babu da a samu matsala manzo Allah ya ce wal ma'sumu man asama Allah babu wanda Allah zai kare shi a shugabancinsa daga abokanin aiki waɗanda suke azzalumai sai wanda Allah ya kare kaɗan ne kuma a cikin shugabanni amma su talakawan fa su suke zaɓa da kansu a yanzu halin da ake ci su ne za su tsaya tsayin daka wani ne zai shugabance mu da haka idan nagari gari shugabance mu cikin nan sai kawo mana gyara idan muka tsaya muka ce wanda ba na gari ba saboda ya ba mu dan wani abun hannu shi ne zai zama shugaban to ka dan ji daɗi na minti goma ƙila ko awa ɗaya za ka sha wala kuma na shekara hudu ko shekara takwas kaga an yi aikin banza kenan saboda haka wannan shine sakon da ni nake son na isar jama'a su haɗa kansu su ji tsoron Allah musamman limamai da masu wa'azi su gaya mutane gaskiya su shiryar da mutane zuwa ga alkhairi zuwa ga ainihin zaɓin shugaba wanda nake yake na gari kuma musulmi domin idan muka yi sake waɗanda ba musulmai ba ko shakka babu za su karfi wannan jihan, kamar yadda suke iya ƙoƙari suke shiga da fita akan haka amma idan muka tsaya muka yi wa kanmu kiyamun laili muka haɗa kanmu muka zaɓi wanda ya kamata a zaɓa to insha Allah ubangiji ta'ala zai ba mu nasara don Allah ta'ala yana tare da muminai matukar sun tsaya akan imaninsu da kuma gaskiya da son alkhairi wa al'umma amma idan muka sake muka yi ainihin watsi da al'amarin to mu fa ko da can wasu jihohin suna jin daɗi mu kuma za mu iya komawa gidan jiya to kaga kuma mu kenan sai zama canjin bai mana daɗi ba ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani ya kare mana imanin mu ya ƙara mana tsoron Allah ya ba mu shugabanci na gari Allah ya ba mu shugaba musulmi salihi bawan Allah wanda zai riƙe amanar wannan jiha wanda zai ba wa kowa da kowa haƙƙinsa wanda zai gusar mana da dukkan sharrin da ke tafiya a cikin shugabanci ko kuma abubuwan da zai cutar da al'umma musulmi wanda zai kare mana addininmu ba zai cutar da shi ba kuma ba zai bari a cutar da shi ba sannan kuma wanda zai tsaya ya ga ya tabbatar mana da maslahar rayuwarmu domin mu walwala mu ji daɗi kamar yadda wasu jihohin suka ci gaba mu muka ci baya sosai sosai ubangiji ta ya sa ya zama wannan canjin sababi ne na wanda zai samu mu ci gaba mu samu walwalawa mori abun da ake mora na abun da ya shafi dukiyar ƙasa kamar yadda wasu jihohin suke mora ubangiji ta ya taimake mu ubangiji ta ya saka wa yadda suka shirya wannan taro da alkhairi da wayanda suka zo daga nesa suka bar garuruwansu domin su zo su saurari kalmomin da za a faɗa na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya saka masa da alkhairi kuma mai da shi gidansa lafiya kuma Allah ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta na gaskiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh